والإنسان وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك سبقت شفاعته إليه فقط إليه فهو مشمر مشفوق إليه وشافئ روشا سبقت شفاعته إليه فهو مش إليه وشافئ روشا فلذا أتى الشافعين كرامة أمورا صاحب فالكل منهم بدا ومرجعه إليه من إله wannan da ya sai dai a fassara kwa wa shafi amma dai a dan fassara ana magana masu masu kamanta Allah da sarakuna suka ce sarakuna na kasashe ne ta kowace fiska suna da bukata ta kowane fiska kuma jahilai ne ta kowace fiska kaga amma shi ko Allah amma lafi kuwa alimu amma wanda masani ne ainihin ne ne ma ya su. subhanallah ina man taurin ya mutum ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur aka gaba ka haranta da sarki sarki na iya ɗaukar yaron da zai kashe shi ya kai shi soja ya je ya yi masa hidima ya kashe masa kuɗi bai ma cancanta bai ɗauke shi kai shi a yi haka kuma ƙarshe zai kashe shi da bisa da wani. Kitan kitan Allah ta kai shi soja ya gama zama soja ya ci ganye sosai aka tako shi ma an yadda da shi ta zana murna ana ya zo yana gani ni na kan shi ba shi ma shi ni zai wa amfani a wanda karshe shi ya bindiye shi kaga sarki jahili amma ba wanda san zai kashe shi zai iya ba da kai a kashe shi me sa wasu ke sai sai ka dan adam lokaci kare ya fi shi don in ka horar da kare ba yadda za a yi ba da kai amma dan adam kana ba shi kuɗi kana da samun kare amma kare tun da ya horo Allah ya kan kabiru Allah ya kabiru wannan kace wallahi ya ga mai kare a gonan shi ainihin abun na aka zo da wuro da aka ba shi aka ba shi aka ba shi nama ya gici sai da mai shi yanzu shi na zuwa ya ɗauka ya yi masa jefa masa ya kama su ya sabon ya kama Jiya hmm? ga shi mun kafa kwantar da yayan mu wanda lokaci. Hmm? Ta hana ɗanka karɓan jir, ta hana masa karɓan mangwaro, ta hana masa menene. Ina zuwa ina za mangwaro zai karɓo, ila da kuwa kawo. Da amma tare, ya samu horo. an zuba masa abinci wai ka za masa fiya fiya ka sa wata kawala da abin da za ka yi masa mai sai dai shi abinci a nan mai shi a nan sarki sarki da sarki bisa amma lazi huwa alimu kada lil menene zai gaibi a duki abin da yawa ban sunan shi bawan Allah na sabiru wanda je yana karantar da annabi Musa cutar da yara suna guje-guje a kan titi a cikin shi ɗaya faɗa shi da bangoyen murtakan sai je ka yi balar ka kakalta nafsan da ɗari nafsu ce ba na gaya ma ban gagar na yake kalamin ba ku haza ta zaɓo bai ni ba bai na ka kwabza a nan ne a kalabon ba a kan ka san ga a kalabon da kaga shi an sanar da shi daidai shi da shi ma ya yi limin sake ne wannan ɗan in yi girma Allah ya gaya masa ya shi zai rabu haka na raba shi da iyayen ƙarshen ta shi ne ajalin iyayen nawa ya suka kashe iyaye ba na girgawa saboda haka na mukaddara ba za ka ce ba yanzu wannan yaro kashe ne zai yi girma a harkar kasa da abin da ke zuciya kada ma ka fara kai dai kaka yadda da shi abin da aka yadda da kenan kaka yadda da shi mukutabirin mai iko alama sha doki hisari daga ba dama za ka kasanta shi da jahili فتخافه الشفعاء ليس يريد من حاجة جل العظيم الشان shafa'a ai masu neman alfarma suna tsoron shi amma masu neman alfarma wurin sarki ba tsoron shi in yi cin musu shi ma zai gani to ka ku duk aikinsa shi ma za a yi masa kafa ambu dole yi musu domin aikinsa ya nike sai ku Allah fa hawa dai mutum masu ceton gaba ɗaya wanda za su zana tsoron ki suke yi. annabi muhammadu tsoron Allah yake yi mala'iku tsoron Allah suke yi sai sai ridumin hom haja bai da bukatan wata bukata daga gare su bai da nufin wata bukata daga gare su jallal azim shani ai mai babban lamari girma ya kai girma بل كلها جات لهم فإليه لا سواهم ملك إنسان بل كلها جات لهم دوت بكاتا تاسو ما سوچيتون فإليه bukatun من ملك لو لملائكة ولا إنسان وله الشفاعة كله كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني وله الشفاعة شيطان عشني لله الشفاعة أتقنا وللجميع أجل لله بيا وداخل أن kulle ba da shi shekaru ko ga karo wani jami'an daga baya ba aka la wala mashafa'atu kulluha wa huwa alladhi fi zaka shi la anan ya adalu lishafi'i da zai yi izini wa mai ceto tsakani na kusa ba shi mai ceton zai ka zai dudduba ya ga wanda yake so ya dudduba ya ga wanda yake so a'a ceton na Allah ne shi ne ke ja ke cewa ne ga ne ke ta ga ne ke to Limanin nirta da mimman yi wasu duhu wa nan ke shiri daga wannan limanin nirta ba ceton nan sai wanda Allah ya yarda da shi ba wai mai yin ceton ba kansa wanda za a saita sai wanda Allah ya da shi sai ya yi aikin da ikin cike samun ceton sannan za a ba wa mai ceton ya ce shi a shi ceton nan dai gaskiya duka yana wurin Allah ba ka ma fara ko neman saurin wanda aka ce za a ba shi ceton don ba ba za a ba shi ba ka neman sa ba ka neman ceto a nan annabi Muhammad ba shi ne ke da ceton ba ceton na wurin Allah idan Allah yadda da kai ne zai ya ka cikin wanda annabi zai ta. kuma yadda aka ce duk mai du'a'in Allahumma rabba hadhihi ad tamma bayan kiran sallah to Allah zai sa shi cikin list Inda za a ba wa annabi ya ceta amma ba annabi Muhammad ya sa shi ba da kanan liman da ya ne liman yuwahhiduhu wanda yake kaɗe tashi falam yushrik kama kada ja'a fil qur'ani سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع إليه وشافع سبقت شفاعته إليه شيطافة يا رجايا قول الله وهو مشفوع وانتبع الشيطاني إليه مشفوع إليه سنا وشافع يبقوا ما يشيتون إيه أبا شيتون شو شاني شيكان فما يشيتون إيه أكثر من كم أكبر شيتون فلذا أتى الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب فلذا سبب ولنا أتى الشاهدين يا شافعين Allah ya kafa masu yin shaidan nan karama san girma masu. Sai da za ka je ceton Allah ya zaɓe ka ya karrama ka. Lahu. Rahamatan sannan kuma jin ne na sahibil isyani mai sabon. Sai a girma maka, shi kuma wanda za a ce ta a jin ƙayin. ta lamarin yake. فالكل من بدنا ومرجعه إليه وحده من إليه فالكل جبادة شيطو mai ceto da wanda za a ceton ceton da wanda za a ceton alkullu min ta'ala kada wa marji'uhu kuma makoman sama ilaihi wa hadahu ما من إليه فعن باب النبي من يقول المؤلف رحمه الله في باب توحيد الألوهية وأن باب توحيد الألوهية معنى تأكد الله ذا فوق ها يقول في هذا ادم قالوا وصلنا ده دي يقول المؤلف مجد ها هو هكا أظن يبين ما تجنوا يعني إلا فأنا أدم فرقم يقول المؤلف ما يليق في هنا مجانا في بيان توحيد الألوهية أي نتي توحيد البوتا توحيد الآ والفرق بين بدعه المشركون da bambanci tsakanin abin da mushrikai suka yi da'awar shi min kaunihim na innama na'budu ha'ula'i muna wa waɗannan ne iya kunu shufa'a don su zama mana masu ceto as-sultanu lahu shufa'a kaman sarki na da waɗanda suke ceto a wurinsa dana yashfa'una an kasultan له شفعاء لنا يشفعون للناس ويتوسطون له سجدة كان عند الملك رد عليهم شين الباين وانا شين سكر أبين أني ما يلتافي يطاري بص ربي أي آه، باين وأبطل حجتهم يقاك حجوجين سبسطك na cewar ai kusanta suke nema su ba shirka suke ba bi anna ula'ikal mulo cewar wa'ancan fasarakuna masalafi na kafirun na kasa su da su fa ya ta juna ila man biro. suna da bukata matuka wanda zai faɗakar da su idan sarki bai samu masu bashi labarin abin da ke gudanawa ba a cikin talakawa zai shiga wahala to dole ba su bashi labarin nan kamar suna musharaka da shi a mulki wa ila man yu'inuhum wa ila man yu'allimuhum bi hawalin nas amma alillahi azza wa jalla fa yaqulu amma alladhi هو عالم للغيب مقتدر على من شاء ذو إحسان في علي فإنه لا يحتاج إلى الشفاعة ألا بيد بكاتا وإنت ما تشيته والوسطاء فهاجات العباد منهم بكاتم باي أدقتين إلى الله مباشرة إلى وسطاء wahaza من كمال رحمته سبحانه wannan yana daga cikin shikar rahamarsa ya tabbata gare shi a nemi ibadihi an da aka hutar da mutum ba sai ya shi ba sai ka nemo mai shiga tsakani ba in kuma aka ba da cin hanci ya zo wanda ne ba za ka iya samun abu a wurin shugaban kaza sai da tsari da za san kwasanin nan in ba baka ba shi cikin hanci a nan ba kila ka taba ba shi ka taba masa wani aiki ka taba burge shi a wani wurin din shi ne ya ɗauki sunan ka yi kai an takuna hajatul ibadi min al ibadi ilaihi mubasharatan bukatu bayi ainihin daga bayi su zama gare shi kai tsaye kuni wasita lau kana san mata wasita man ya'ti bi hadhihi al-wasawasi in ma da tsani. to wai wa zai kawo wannan tsarin ne ina Allah ne zai zaba amma mutum zai nan ina zan dan wake ce malam zikan hmm. annabi zana da alfarma zikan annabi daban ne yana da asfama gaskiya kuma yin tashi a haka a yi a yi a yi gobe ma sai ya dawo yana ce zikan annabi bana da alfarma ta zuwa da layi sai Allah ya shafa mutum kokolwa haka zai ci gaba da shin Allah ne yace ma jikan annabi na da alfarma ko annabin ne yace mata gita na na da alfarma wannan kai fakan take kai ka tsara wani abu daga kanka ko malamin ka ya tsara haka sai ma daɗi kawo wa mata wa mata tawaba wa ba wasita duk lokacin da yaushe za ka yi da wannan tsarin أن ترفع الدعاء ولكنها أي الحاجات ولله الحمد والنبقة بك من العبد إلى ربه مباشرة يعيشك عندما يأيه أيوة، وتقوم هذه